'yan uwa masu albarka muna yi mana barka da sake dawowa wannan majalisi namu da muke gabatar da darasi a cikin littafin riyadus salihin min kalami sayyidil mursalin wallafan babban malami a shekul imam al'allamatu muhaddith al-faqih abu zakariya yahya ibn sharaf Allah بالنووي الله ملوك كن سيكي جكش رحمه a yanzu muna safiyar juma'a ne 28 ga watan safar hijirar maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1442 wanda ya dace da 16 ga watan goma shekarar bature 2020 wannan kuma shine darasi na 68 a cikin jerin giyar darussan wannan littafi wanda muka ambata muna roƙo Allah madaukakin sarki ya karba mana kuma ya dace da mu wannan darasi yana zuwa muku ne daga wannan masallaci namu masjidu ali bin abi talib a wannan yankin anguwa da ake kira da anguwan madaci a cikin garin zaria birnin zazzau jihar kaduna a najeriya idan ba manta ba a darasin da ya gabata mun shiga babi na ashirin da ɗaya babin da alimamun nawawi ya fara bayani dangane da at-ta'awunu 'ala al-birri wat-taqwa taimakekeniya wajen biyayyar Allah da kuma kiyaye dokokin Allah mun fara jin ayoyi da wasu hadisai amma ganin ba mai nisa a cikin babun ba za mu sake dawowa daga kan babu insha Allah bayan da malam ya ce babun fit ta'awuni 'alal birri wat taqwa babun da zai yi bayani game da taimakekeniya game da yi wa Allah madaukakin sarki biyayya da kuma kiyaye dokokin Allah yin abin da Allah ya umarni da kuma barin abin da Allah ya hari sai malam ya yi sharan fage da ayoyin alkur'ani a bisa ɗabi'ar da ya fara wannan littafi a kai kuma ya alkawarin a haka zai yi littafin sai ce qala Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa kuma ku yi wa juna taimakekeniya akan biyayyar Allah da kuma kiyaye dokokin Allah aya ta uku a cikin suratul maida wa qala ta'ala sannan Allah madaukakin sarki a wani waje yana cewa wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr Allah ya rantsuwa da al 'asr malaman tafsiri sun yi maganganu masu dimbin yawa game da menene ake nufi da wato wannan al'asr da Allah ya rantsuwa da shi wasu malamai suka ce shine daidai wannan lokaci da ake yin sallar la'asar hasali ma shi yasa ake kiran sallar la'asar la'asar din wasu malamai kuma suka ce a Allah ya rantsuwa ne da zamani gaba daya tun daga farkon halitta har zuwa ƙarshe kowanne daga cikin waɗannan to suna da kamanceceniya wajen dai Allah ya rantsuwa ne da lokaci da haka sai Allah ya tabbatar da cewa innal insana jawabul qasmi kenan kamar yadda malamai ke cewa lallai wato jinsin mutum to lafi khusrin yana cikin hasara ma'ana kai ka ce wannan rayuwa da muke yi gabaki daya asara muka yi da muka zo muke rayuwar nan da abin da ya mana sauki da ba mu zo ba to amma da yake Allah madaukakin sarki ya fi mu sanin abin da yake alkhairi gare mu lallai rayuwar hasara ne amma da sharaɗin in baka cika waɗannan abubuwan ba menene abubuwan sai Allah ya ce illal ladina amanu wa amilus salihat sai fa kadai waɗanda suka yi imani kuma suka yi ayyuka nagari ashe kaga a cikin waɗanda aka ce sun yi asarar nan to banda waɗanda suka yi imani da Allah kuma suke yin ayyuka nagari ya nuna wannan kenan idan baka son ka zama daga cikin hasararru to sai kai imani kuma ka ayyuka na gari sannan wata wasau bil haq suke wa juna wasici da gaskiya wata wasau bis sabri kuma suke wa juna wasici da yin hakuri wannan ainihin wato sura mai ɗauke da waɗannan ayoyi ƙwaya uku al nawa an-Nawawi ce qala al shafii al Allah ya gafarta mishi yana cewa Malam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i kenan kalaman ma'anahu yace zan yi kaito ma'anar maganar da ya faɗi ne wato bai ɗauko maganar keke da keke ba ko yace innan nasa aw aktharuhum fi ghaflatin an tadabburi hadhihi sura lalle mutane baki ɗaya, ko kuma mafi yawan mutane sun gafala daga yin tintintini game da ma'anar wannan sura ma'ana mutane ba sa yin nazari mai zurfi game da wai wannan suran mai Allah yake isar mana ne na sako a cikin shi inda mutane suna yin nazari a kai to da al'amuran su bai kasance haka ba Allah madaukakin sarki ya samu ya ce to kamar yadda muka yi bayani a wancan darasi wato daga cikin maganganun da al'imamu ya shi da ashafi ya fage a karkashin wannan aya shine da Allah madaukakin sarki bai saukar da wani aya ba na Qur'ani kwata kwata iya wannan ne kadai Allah ya saukar ko to ya da ya ishi mutane saboda abubuwan da ke ciki na yi wato bayanai masu kaiwa matuka amma fa ga wanda ya nazari kamar yadda Allah yake cewa afala ya tadabbaru min qur'an shin mutane ba sa tintintini ne game da alqur'ani da a ce mutane suna tunani suna nazari mai zurfi game da alqur'ani da ba su kasance a cikin halin da suke samu kansu ba Allah madaukakin sarki ya sani dan haka daga cikin maganganun malamai da suka sharhi sun yi bayanai masu dimbin yawa za mu ɗan ji kaɗan daga cikin abin da ainihin wato alimamu ibn uthaymin ya faɗi malam yake cewa fa aqsama Allah ta'ala bil asr Allah madaukakin sarki yayi rantsuwa da wato zamani gashi yace allazi huwa az-zaman abinda Allah ya rantsuwa da shi shine zamani gaba daya idan ka dubi zamani da kuma yadda Allah ya tsara zamani duk abinda ake aikatawa da kuma sakamakon da ake samu to a cikin wannan zamanin ake samu shi kaga dai a ciki ne ake haihuwa a ciki ake rayuwa a ciki ake mutuwa a ciki ake arziki na duniya da na lahira a ciki ake taɗewa ake yin hasara na duniya da na lahira a nan ne mutum yake yi wa kanshi zalunci a nan ne wani yake yi daidai duk wani abu za ka ga a cikin zamanin da ake yin shi kaɗai abin da ake samu na bambanci shine wasu suna fara yin zamanin kafin wasu wannan kawai shine bambancin dan misali yanzu in ka duba kafin wannan lokaci namu yanzu wasu sun yi zamanin su sun haka ne ko ba ka bane yanzu gashi mu muna yin namu ko to nan gaba dukkan mu muna da yakinin kuma za a wayi gari ba mu muke rayuwar ba bambanci kawai kenan a zamani kowa akwai lokacin da zai yi shi to a cikin wannan dan lokacin da Allah ya tsukura mana na rayuwar to a nan ne mutum yake defining menene zai zamo a rayuwar har abada wanda zai biyo baya a nan gaba dan duk abin da za a yi sabi da shi a ranar lahira jama'a daga ina ake aikatawa daga nan duniya kaga ashe da Allah ya tattara zamanin gabaki ɗaya rantsuwa da shi to Allah na dawo da tunanin mu ne cewa kai yanzu sai ka duba a naka zamanin me ka aikata shin ka ci moriyon wannan rayuwar nan naka ne ka aikata alkhairi ne in ba kuma ba mun ji wasu hadisai a baya da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa a'adara Allahu ila mar'i Allah yana yi wa mutum uzuri hatta ballagahu 60 sana har sai ya kai shekara 60 a rayuwar shi ma'ana abin da kake yi har ka kai tsawon shekara 60 baka tattare ka dawo wa Allah ba ya nuna ka zama dan banza ke ba amfani a rayuwarka gaba ɗaya Allah ya kiyaye kuma ba kuma ta ba a lokacin da muka kawo wasu irin analysis wato wasu ɗan kijijibu da malamai suka yi cewa idan da mutum zai zauna ya nazari ka kaddara Allah ya baka shekaru 60 a rayuwa sai ka tsaya kai analyzing wannan shekaru 60 din a kowace rana idan gari ya waye daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza me kake yi daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza har dare har lokacin kwanciya har gari ya kara wayewa dan a haka muke jijiya rayuwa ko 24 hours ne kowace rana ba ranan da ya taba wucewa ba ranan da ya taba gazawa to a cikin awa ashirin da hudu din nan ka tsaya kai wa kanka nazari wai me kake yi ne a cikin A gan ka fara bayani game da cewa to daga dare dai ina kwanciya karfe goma ko karfe tara zuwa karfe biyar na asuba ko hudu misali sai ka ga awanni nawa kake ci kake kwanciya ba ka cin abin da ya gaza awa biyar wajen bacci wannan bacci ne kawai na dare za ka yi awa biyar ko awa shida wani ma awa takwas jama'a muna fahimta ko kafi kenan cikin awanni ashirin da hudu da kake da shi ka ci awa bakwai mafi karanci kana bacci banda wanda yake yin bacci kuma da rana ko baccin hutawa Allah ya sa kun fahimta to yanzu cikin awa ashirin da hudu ka ci awa takwas kana kwanciya ka awa na ka awa sha shida ina fata na ka ci one third na wannan yinin naka bacci kawai kake yi zalla to saura awa biyu bisa uku amma ma'ana saura kashi biyu bisa uku na yin wato yini ka sai ka duba a cikin wannan yinin a nan da kake zuwa makaranta kake zuwa kasuwa kake zuwa wurin aiki kake yin kaza nan kuma awa nawa kake ci idan ka tashi ka je wurin aiki ko ka je makaranta za a ce daga karfe 8 zuwa karfe 2 misali ko daga karfe 8 zuwa karfe 4 ga ma'aikata kamfanoni ko gwamnati ko wasu ma bi whole yinin aiki suke yi kamar yan kasuwa wani ya fita yanzu tun asuban nan jama'a tun kafin mu zo masallacin nan wani ya fita ba zai dawo ba sai bayan sallar isha haka ne ko ba haka bane ya je neman duniya ya je harkar rayuwar shi to kage yanzu awa goma sha shida da ya rage wani gaba ɗaya cinyewa yake yana neman duniya kawai to sai mu dawo ɓangaren bautan Allah a cikin awa ashirin da hudu din nan awa nawa ka bar wa Allah kake bauta a cikin shi ya ce za ka yi sallah asuba misali a ce minti talatin ko yana kaiwa minti talatin zallan sallan kawai kake yi ne kaiwa mafi ƙurewa a ce minti goma zuwa sha biyar to a ɗauki mafi yawanci a ce ka yi minti sha biyar kana sallar asuba ne sallah a zahar fa shi ma a ce sha biyar a ƙaddara sha biyar shi ma ko ko jama'a sallan magarib a la'asar shi ma sha biyar saboda tsaban imani kaddara kana sha biyar ko magariba shi ma a ce sha biyar duk an baka isha sha biyar awa nawa kenan ka ci kana bauta wa Allah zallan ibada awa ɗaya da fata jama'a ku duba cikin awa ashirin da hudu awa ɗaya kawai ka ci da kwata kuma ƙarya ne ba wanda yake awa ɗaya da kwata ne yana bautawa ƙarya ne jama'a ko ko jama'a akwai kai hasali ma idan akwai masallacin da haka suke yi ko mutane za su daina zuwa sallah Yan minti biyar da minti shida shaf minti biyar minti shida to kenan masu minti biyar din nan wani ba baya rabin awa yana bautawa hannu sannan sai ka ƙara rubawa cikin wannan rayuwa akwai lokacin da kake warewa zuwa koyon ilimin addini Qur'ani hadisi fiqh abubuwan da suka shafa addini akwai in akwai shi ma sai ka misali wani bai da shi kenan yanzu ka ɗauki awa ashirin da hudu nan wani baya kaiwa awa ɗaya yana yin bautar Allah bai kaiwa tsakanin bacci ne da neman duniya kawai to dan girman Allah a ce ka ba kanka maki a cikin awa ashirin da hudu kuma kullum ba haka muke continuously kaga yanzu tsakani da Allah abinda kake tsammanin samu a wajen Allah kana tunanin ya kai abinda ka ɓata wa kanka a nan duniya haka bai kai ba ashe lallai inna insana lafi khusr sai Allah ya ce inna ladina amanu lallai wannan sunan yana buƙatar mutum ya tadabburi sosai a cikin shi dan haka idan ka ɗauki wannan lissafi ko kididdigan nan da muka yi a daidai lokacin da kake shekaru 60 a duniya sai ka ɗibi awowi takwas takwas ɗin nan a kullum na shekara 60 za ka wayi gari ka yi shekara kusan 50 ne da hudu bacci kawai kake yi saura shekara nawa a cikin sittin saura shida a afuwar ma'ana za ka ɗauki kashe ɗaya bisa uku kenan ko cikin shekara sittin ɗaya bisa uku shine shekara ashirin afuwar ashirin na. shekara ashirin bacci kawai ka zo ka yi a duniyan nan ba ka yi komai ba sannan sai ka duba idan ka ɗauki wannan awa ɗai ɗai ɗai ɗin nan shi kuma a cikin ashirin da hudu to kwata-kwata abin da ka ci kana bauta wa Allah a cikin shekara 60 ne kai shekara ɗaya ba ko shekara biyu wanda kake bauta wa Allah kuma kowa haka sai Allah ka samu shiga aljanna zai ce abu amma me ka aikata da zaka shiga aljanna jama'a mun fahimta ko to shine malam ibnu usaimin yake cewa Allah ya yi rantsuwa ne da zamani sai Allah madaukakin sarki yake cewa wa inna ma aqsama Allah ta'ala bihi me yasa Allah ya rantsuwa da zamani sai sai da annas zamana huwa wi'a'ul a'mal domin shi zamanin shine an yi wato taskan da yake tattara ayyukan da mutane ke yi kowa a cikin duniyar nan yake aiki a cikin shi a cikin wannan zamanin? wannan su fihi minhum man yamla'uhu khaira da haka a cikin mutane akwai wanda zai cika nashi wato taskar ayyukan shi da alkhairai wa minhum man yamla'uhu sharra wasu kuma za su cika nasa ne da shari Allah ka tsare fa aqsama bil asri li munasabati al muqsimi bihi lil muqsama alayhi dan haka sai Allah ya rantsuwa da wannan zamani saboda alakan da yake da shi da wanda aka yi rantsuwa da shi da abin aka yi rantsuwa da shi da kuma wanda ake rantsuwa a kansa wa huwa amalul ibad wa abin da ake rantsuwa da shi shine ayyukan da mutane ke yi a cikin wannan zamanin fa qala dan haka sai Allah ya ce innal insana lafi khusr lalle dan adam kai asara saboda ka bata rayuwarka kwata kwata ba kai wa kanka abin da zaka ci more shi a gobe a kiyama al insanu amun bala yake aka ce mutum anan to ana nufin kowa da kowa yashmilu kullu insani ya game kowane mutum min mu'minin wa kafirin wa adlin wa fasikin da mumini da kafiri da mai adalci da dan banza wa zakarin wa unsa da namiji da mace kullul insani fi khasr fi khusr kowane mutum yana cikin asara hasirin kullu amali yayi hasarar dukkan ayyukan shi khusranun alayhi kuma za su zama mushi asara ne ta'iba fi dunya wa adima fa'idatu fil akhirah anan duniya yazo yayi wahala amma kuma ya rasa wa kanshi abin da zai ci moriya a ranar lahira illa man jama'a hadhihi al-awsaf al-arba'a sai Allah madaukakin sarki istisna'i cewa banda wanda ya tattara wasu abubuwa guda hudu menene waɗannan abubuwan Allah ya ce illal ladina amanu sai ko wanda ya imani kaji abu na farko da haka sai ka tambaye kanka kana cikin tawagan masu imani idan eh sai a ce maka tabarkallah idan a'a to kai marmaza kai imani kirista kake ko ba yahudi mushriki kake kowane ne kai kokari ka dawo cikin tawagan masu imani abu na biyu wa amilus salihat suke aikata ayyuka nagari kowa ya san abu nagari ko kamar yadda bawo ke cewa kowa yi da kyau ya sani haka kowa yi mara kyau ya sani da haka menene aiki nagari shine ziyarar 'yan uwa da abokan arziki sadar da zumunci kyautatawa makwabta kyautatawa waɗanda mu'amala yake haɗa ka da su yin gaskiya yin adalci jama'an fahimta duk waɗannan ayyuka na gari kenan to duk wanda yake aikatawa Allah ya ce shi ma ban da shi to a nan shi ma fada za a tsaya a ƙara yin wasu analysis kowa zai ga fa nan ma dai kam sai dai wanda Allah madaukakin sarki ya taimakawa abubuwan da mutane ke aikatawa na sharrin ya fi na alkhairan yawa a cikin yininka mutane nawa kake taimako mutane nawa ne kuma suke kuka saboda kai saboda cutar da su da kake yi kashe sa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa a makwabci da zai wayi gari mafi shan azaba da hasara a ranar lahira shine wanda yake cutar da makwabci shi makwabci shi bai amince da shi ba ashaddan nasa azaban ko man man man tarakahu menene ittiqa fushi ko kuma man la wa jarahu bawa'iqahu duka akwai wanda za ka je ga mutanen da suke rayuwa da su da zaran sun gan shi sai su fara tunanin shari zai same su Allah ya kiyaye to kaga wannan shine abu na yin wato gaba amalu salih sannan abu na uku Allah ya ce wa tawasau bil haqqi yana yin wasici da gaskiya ma'ana duk inda ya samu kanshi yana faɗin gaskiya kuma yana aiki da gaskiya saboda shi al'amarin gaskiya ana son ka tattara abubuwa kamar guda hudu ne ko biyar a ƙarƙashin shi na ɗaya ka je ka nemi gaskiyan na biyu ka san gaskiyar na uku ka yi aiki da gaskiyar na hudu ka kira mutane zuwa ga gaskiya sannan na biyar sai ka yi haƙuri a kan kiran mutane zuwa ga gaskiya to duk wanda ya tattara wannan to shine allabi ya tawasi bil haq, wannan yana an yi wato yin wasiti da gaskiya kenan amma wanda bai san gaskiya ba ta yaya za a yi aiki da gaskiya haka bai taso ba ma kwata-kwata Allah ya sa mu dace sannan abu na hudu abu na ƙarshe wa tawasau bis sabri kuma suke yi wa juna wasici da yin haƙuri saboda duk wanda zai tsaya akan gaskiya to fa sai ya fuskanci kalubale masu yawa wannan zai tsangwame ka wancan ya tsangwame ka wannan ya je maka makarkashiya a nan wancan ya je maka ainihin wato shari'a a can wannan ya nemi ya taɗiye ka ta nan kuma za ka yi mamaki hatta waɗanda kai kake ganin su ne naka kai ne nasu su ma za su ta maka wannan makirce makirce amma ka ana son ka yi haƙuri domin al'amarin rayuwar lokaci ne kaɗan wal asiri da zarar an gama rayuwar shi kenan sai dai a je a tarar da sakamako to wanda ya yi da kyau zai tarar da sakamako mai kyau wanda ya yi mara kyau shi ma zai tarar da sakamako mara kyau da haka kai haƙuri ka ci gaba da gaskiyar kana kuma aiki akan gaskiyar to wannan shine abin da Allah yake jan hankalinka a kai ashe jama'a kamar yadda muka ji tun farko lalle wannan sura da mutane suna mishi dogon nazari da sun gane cewa ya tattara komai da suke bukata a rayuwarsu daga cikin magabata akwai waɗanda aka ba da labari idan suka haɗu da junansu to kafin su fara cewa komai sai sun karanta wannan sura shine su tuna wa kansu irin abin da yake gabansu na aiki da kuma me ya kamata su aikata in suka tashi rabuwa sai su ƙara karanta sura da za su ƙara haɗuwa wani waje sai kuma sun ƙara karanta sura domin tuna wa junansu sakon da yake a Allah ya sa mu dace to kun ji wannan shine suratul asr jama'a da haka sai malam ibnu usaymin yace fal imanu ka gani shi imani yakunu bil imani bi kulli ma yajibu al bihi ya tattara duk wani abu da yake wajibi kai imani da shi mimma akhbara bihi Allah wa rasula daga cikin abin da Allah madaukakin sarki ba da labari wa rasuluhu da kuma manzansa wa kad bayyanahu ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam fi qawlihi annabi kuma ya bayani wannan imani a cikin inda yake cewa al-imanu an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khayrihi wa sharri yana kokarin ya kawo bayanai ne a jimillance game da abubuwan da muka tattauna abu na gaba sai ce wa amma amalus salihat sai kuma ayyuka na gari fa huwa kullu ma yuqarribu yuqarribu ila Allah shine duk wani abu da zai kusantar da zai kusanta ka zuwa ga Allah wala yakunu al-amalu salihan illa bi shartain aiki kuma baya zawowa na gari sai ya cika sharadi ne na daya al-ikhlasu lillahi azza wa jalla ya zama wannan aikin kai shi dan Allah na biyu al-mutaba'atu li rasulihi sannan kuma ya zama kana yin koyi ne da manzon Allah kada ya zama kana yin aiki da annabi bai sa ka ba in ka aikata wannan aikin duk yadda kake gani yana da kyau Allah ba zai karba ba sannan duk abin da annabi ya umarni cewa ka yi to idan ka tashi kuma ka yi dan Allah in ka yi abin da annabi ya ce amma ba dan Allah ba nan ma ba za ka samu sakamako ba da haka ku kiyaye sharaɗin aiki kyakkyawa shine ya zama don Allah ne kuma manzan Allah ne karantar da shi jama'a yi fahimta ko malam ce wa amma qawlu sai kuma faɗin da Allah ya cewa wa wasau bil haqq menene ake nufi da yin wasici da gaskiya yani anna ba'dahum yusi ba'dahum bil shi ne sashi su rinka yi wa juna wasici da yin gaskiya wa huwa ma ja'at bihi rusul to menene gaskiya shine dukkan sakon da manzanni suka zo da shi duk su ne gaskiya dan haka sai malam yake ce da annaha wa tawasaw sabri alayhi to yayin da suke kiran juna zuwa ga gaskiyar nan to sai kuma su yi juna ci da yin hakuri akan wannan gaskiyar da suke kiran juna ya annan nafsa tahtaju ila ila sabrin fi ta'at wa tark al muharramat domin rai yana buƙatar yin hakuri wajen yi wa Allah madaukakin sarki da'a da kuma nisanta abubuwan da Allah ya haramta Allah madaukakin sarki ka sa mu dace to jama'a kun ji wannan shine takaitaccen bayani game da waɗannan ainihin wato a ayoyi da al-Imam Nawawi bude wannan babu da shi to sai mu je zuwa ga hadisin da ya kawo karkashin babu malam yace hadisi na farko a karkashin babu an abi abdurrahman zaid ibn khalid al-juhani hadisin ya zo daga baban abdurrahman shine zaidu dan Khalid al-Juhani radiyallahu anhu Allah ya kara mushi yadda qala zaid yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza Allahu akbar wa man khalaqa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza muttafaqun alayhi ma'aiki tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace duk wanda ya kintsa wato wani wanda ya fita jihadi don Allah to shi ma za a ba shi lada kamar ya je wannan jihadi kun gane abin da sakon ke nufi wani yana son ya je wajen jihadi wajen ɗaukar kalmar Allah da haka sai kai kuma mai hali ne kai sai ka siyan mai abin hawa ka siyan mai makamai da takubba da duk abin da zai amfani da shi ka haɗa mai da guzurin abincin da zai ci har ya je ya dawo kaga kai kana nan gida amma ka kimtsa mishi kayan tafiya shi kuma ya tafi ko to da shi da ya tafi da kai da kake a gida duk za a ba ku lada tare kamar yadda za a ba shi ladan yayi jihadi kai ma za ka samu ladan jihadi me yasa yanzu shi ya samu ladan saboda shi ya je jihadi ya mubasharance shi ko kai kuma me yasa za a baka ladan saboda kai kai mai kimtsi na tafiya zuwa yayi da haka kaga ashe kenan idan kai mai wasici wajen wannan aikin alkhairi to za ku musharaka wajen samun lada da haka mutane ne za su je wa'azi wannan bai da kuɗin mota sai ka taimaka mishi da kuɗin mota ladan da zai samu a wajen wa'azin kai ma za ka same shi wannan yana son ya zo ya wa'azi wajen an yi wato kiran mutane zuwa ga addini sai ka ce kai kuma ka ɗauki nauyin duk kayan abin da zai yi wa'azi da shi na littattafai da ainihin wato kayan kiran wa'azi da kayan da'awa ka ce ka ɗauki nauyin kai ma za ka samu lada a'a sai ka ce ka ɗauki nauyin abincin da zai ci ku je ku ta yin da'awa kuna wa'azi ni kuma zan rinka ba ku albashi duk wata naira dubu hamsin naira dubu saba'in naira dubu ɗari akwai wannan da duk za su iya waɗannan abubuwan jama'a kai ba ka da lokacin da za ka je ka yi shi yana da lokacin ba ma kai kuma kana da kuɗin da za ka taimaka mashi ya je wannan aikin to da kai da shi za a ba ku lada duk iri shi ne karatun da annabi jama'a mun fahimta ko sadan na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza duk wanda ya kula wa wanda ya tafi jihadi ya kula mishi da iyalai shi ma'ana shi ne je jihadin ba amma sai kace tafi in Allah ya zan sa ido akan ƴaƴanka da iyalanka duk wani bukatun su zan dauka da haka ya ci gaba da biyan kuɗin makarantar yaran yana ba su abinci yana aikawa da iyalan abin da suke bukata na rayuwa kaga wancan ba shi a gida ko amma an rike mai gidan annabi ya ce bi khairi ba bi sharrin ba ba wai kuma ka ce yawwa tunda wani ya tafi yaran gaba ɗaya za su ta mun aikin gida na a'a kaga wannan ai kai kana ganin ka samu da a'a bi khairi sai da annabi ya yi sai ko ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ma za a ba shi ladan wanda ya jihadi ashe kaga wanda yake nuna duk sanda ka sauƙaƙa wa wani wanda yake aiki wajen ɗaukaka kalmar Allah ka kawo mishi sauƙi wajen wannan aikin to kai ma za ka rika samun ladan da yake samu ɗauki alal misali nan yanzu da muka zo muna wannan darasi wani ne ya samar da inda muke wannan darasin da babu ta yi da ba mu samu wannan irin atmosphere da zai sauƙaƙa mana yin karatun a haka ba to kamar yadda ya ba wannan dama mu muke yin wannan aikin alkhairi muke samun lada to shi ma yana samun lada a kan shi kaddara wani ya samar wa al'umma littattafan da ake karantawa ana karatu kowa yana bi yana gani kamar yadda kake samun ladan koyan shi ma yana samun ladan wannan aiki da kake yi kaga ba abin mutum yake rasawa in Allah ya wadata shi yana taimakawa wasu ɗaukaka addinin Allah jama'a mun fahimta ko Allah ka sa mu dace wannan hadisi al-Imam Bukhari da Muslim su suka fitar da shi hadisi na biyu wa an abi sa'id bin khudri daga sahabi abu sa'id bin khudri radiyallahu anhu Allah ya kara mashi yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa ba'atha ila bani min abu sa'id ne yace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa ya aika da dan aike zuwa ga wasu ainihin wato kabila na banu lihiyan a cikin al'umman huzain huzailawa kenan annabi yace ku kai musu wannan sakon menene saƙon da aka kai musu manzo Allah ya ce, la ba'is min kulli rajulaini ahaduma wal ajru bainahuma ma'ana a samu mutanen su kasu gida biyu rabi su je jihadi rabi kuma su zauna a gida ko kun fahimta shi ne waɗanda suka je jihadi sai su je jihadi a madadin waɗanda ba su je ba su kuma waɗanda ba su je ba su tsaya a gida su kula da gidan a madadin waɗanda suka tafi ne a cikin kowane mutum biyu ɗaya ya je jihadi ɗaya kuma ya tsaya mishi ayyukan shi na gida Shi ne a cikin kowane mutum biyu ɗaya ya je ɗaya ya zauna amma sai manzo Allah ya ce wal ajru bainahuma za a raba musu ladan ne dukkan su ba wanda zai yi asara kaga wanda yake ƙara nuna ke mai kenan ashe idan ka taimaka wa wani ya je idar da wani sako ko aikin Allah to kai ma za ka samu wannan ladan kamar yadda shi za a bashi shine at-ta'awun 'ala al-birri wat taqwa jama'a mun fahimci wannan da ke ko Allah madaukakin sarki ya samu dace hadisi na gaba na yace wa an ibn abbas radiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم قالوا المسلمون فقالوا من أنت قال رسول الله فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت أل هذا حج قال نعم ولك أجر رواه مسلم ماذا الله صلى الله عليه وآله وسلم a lokacin da ya fito zai je aikin hajji kan kumanta an aika duk ƙauyaku da garuruka cewa kowa ya zo a wannan shekara ko kowa ya zo ya ga yadda annabi zai aikata aikin hajji shi to su manzan Allah na cikin tafiya sai annabi ya haɗu da wasu ayar mutane sun taho wasu karafka daga cikin ah, daga wani yanki da ake cewa rauha ma'ana ana cikin tafiya sai aka ga sunan su ma sun taho da su da mutanen su. manzo Allah na ganin su sai annabi ya tsaya ya ce manil qaum ku kuma wasu jama'a ne qalu sai suka ce al muslimuna mu ma musulmai ne sako ne ya ishe mu cewa annabin da ya zo da labarin wannan addinin zai je aikin hajji da haka muka fito mu je mu tare su kaga su ba su ma san manzon Allah ba dan haka da suka faɗi wannan jawabin faƙalu su ma sai suka ce man anta to kai da kake mana tambayar nan kai wane ne kai fala sai annabi ya ce rasulullahi ni ne manzan Allah shi ke nan suka ce masha Allah wato menene ya yanke a gindin kaba kenan ko abin nema ya samu dama muna neman mu haɗu da kai ne domin ma mai aikin haji da kai to akwai wata mata ita kuma a cikin su dama tun da ta fito take ta tunanin yaron nan da ta taho da shi ta taho da wani yaro ne nata karami yaron bai balaga ba amma ta ce a tafi aikin hajjin tare da shi to ba ta san matsayin aikin hajjin yaron ba shin in ma yayi ko yayi ko bai yi ba oho to tunda ta ji ga manzon Allah mai addinin aiko sai ta daga yaron nan farafa'at ilayhi imra'atun sabiyya wannan mata sai ta zo ta kawo yaron gaban manzon Allah qalat sai ta ce ali hadha ajjun ya manzon Allah yaron nan ya makale mu shin shi ma za a bashi ladan aikin hajjin nan da za mu tafi Ƙala sai annabi ce na'am zai samu aikin ladan zai samu ladan aikin hajji sannan ba shi kadai ba walaki ajrun ke kuma za a baki lada irin wanda za a bashi me yasa yanzu ita za ta samu wannan ladan saboda idan ta taho da shi shine at-ta'awun 'ala al-birri taqwa ashe kaga irin abubuwan da mutane ke yi za ka ga mutum zai kawo masallaci sai ya taho da yaron shi ƙarami, aikin alkhairi ne sannan in yaron ne zo ya tsaya yin ibadar sallah nan a lokacin sallar fa ba wajibi bane a kan shi amma za a bashi ladan wannan sallar din sannan kai da ka zo da shi kai ma za a baka lada irin wanda za a bashi kuma mun fahimta shi yasa ba karamin alkhairi bane ka rinka yin nuni zuwa ga biyayyar Allah zama duk sanda daman hakan ya samu ka aikata shi kana ƙara wa kanka lada ne a wajen Allah madaukakin sarki matsayinka da ka yana ƙara samun ɗaukakuwa ne Allah ya sa mu dace sannan malamai suka tattauna game da wannan hadisi cewa shin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yaron nan yana da ladan aikin hajji da aka je da shi ya nuna daga wannan lokacin aikin hajjin da yake na wajibi ya sauka akan yaron ko ko a'a bai sauka ba tukuna da bai balaga ba ingantaccen magana shine aikin hajji shi na farilla bai sauka ba amma wannan da yi zai samu ladan shi da haka idan Allah ya tsawaita rayuwar shi ya girma ya balaga a lokacin da shari'a ta haushi yanzu ko to in ya samu hali dole sai ya je ya sauke nauyin aikin hajjin farillan shi wancan da yayi a matsayin nafila ne na fata an gane kamar yadda dai aka sani idan yaro ya aikata wani aiki a lokacin bai balaga ba zai samu ladan wannan aiki amma kuma bai dauke mai wanda zai ci gaba da yin barin ya balala ko mun fahimta jama'a nan tayyib sha Allah rawahu muslim al-imam muslim shi ya fitar da wannan hadisi to um, har ila yau akwai wani matsala da wasu malamai suka ce shin wannan kuma bai fada karkashin dan yanzu kun ga annabi ya taho ne sun taho sai suka haɗu ko sai annabi ya ce su waye wannan kaga kamar annabi ya tambaye su wani zai iya cewa to ina ruwan shi da su ba sai kowa ya tafiya shi ba min husnul islamil mar'i <laughs> wani ya jawo wannan hadisin sai malamai ya ce a irin wannan munasabar to ba za ka ce wannan hadisin zai yi aiki anan ba saboda yanzu an taho ne za a je wani aikin alkhairi shi kuma manzon Allah shi ne ya gayyata ko da haka duk inda ya haɗu da mutane yana buƙatar ya san su wane ne su shin waɗannan jama'an shi ne ko ko wasu 'yan kasuwa ne kawai da hanya ya haɗa su ina mata an fahimta kamar misali ne ka zo kana zaune kofar gidanka sai ka ga wasu mutane sun zo suna ta sauke jaka a kofar gidanka a mota sai ka ce a ah, ni dai ba ruwana su ta saukewa su suka ga dama zai yi a sai ka ce jama'a lafiya ya ta a mu ne muka taho daga gari ka sai ce a ashe mutanen mu ne shikenan kaga in kuma kuskure suka yi sai ka nuna musu cewa ba nan bane waje kaza ne ko waje kaza ne da haka ba za ka jawo wannan hadisi a irin wannan munasaba ba jama'a fahimta ko idan da bukata kana iya yin bincike akan abin da kake son ka san bayani akai amma in ba bukata ne sai aka ce to ba ruwanka da abin da bai shafi ka ko Allah ya sa mu dace har ila yau malamai suka ce wannan hadisi yana ɗauke da wasu bayani kuma shin wannan ya nuna mutum ya rinka bayyana matsayin shi laifi ne ko kun fahimta laifi ne ko ko wannan yaban kai ne irin wanda ake cewa jahilci ko kaga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tambaye su yace su suwaye sai suka faɗi matsayin suka ce mu musulmai ne to a irin wannan inda ake buƙatar sanin matsayi irin wannan babu laifi dan ka bayyana ina fatan an gane amma inda babu bukata to shine ba sai ka fito kana tabajji kana nuna kanka ba ba bukata jama'a an gane wannan da ko misali sai aka ce an gayyaci wani taro na malaman makarantu za a yi shi a waje kaza to kai kuma malami ne daga makaranta kaza sai ka zo bakin gate sai aka ce kai waye ba za ka ce a ni bawan Allah bane sai ka bayyana matsayinka ka ce ni malami wane ne daga makaranta kaza a nan ba alfahari kake yi ba domin a san matsayinka ne don a baka damar shiga ko kuma rashin yin haka ina fata an fahimta amma ka ce ni ba zan faɗi matsayina ba ban san yi riya ba wannan ma riyar ne ko kun gane zama Allah ya sa mu dace da waɗannan ke kenan daga cikin fa'idodi da malamai suka kawo na yin wato wannan hadisi hadisi na gaba wa an abi musa al-ash'ari daga sahabi abu musa al-ash'ari Allah ya kara mushi yarda عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال yace daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace al-khazinu al-muslimu al-aminu alladhi yunaffizu ma umira bihi fayu'tihi kamilan muwaffara Allahu akbar annabi yace tayyibatan bihi nafsuhu fayadfa'uhu ila alladhi umira lahu bihi ahadul mutasaddiqain haka yazo a wani lafazi a wani lafazin kuma ya zo da ahadul mutasaddiqina kuma duka sun tabbata jama'a an gane wannan dake ko al-khazin abinda ake cewa khazini shine wanda aka amince da shi aka bashi wato kulawa ko haƙƙin ya je ya gudanar da dukiyar da ba nashi ba wannan shine ake cewa al-khazin ban sani ba ko yana da wani suna da ake kiran shi da hausa an fahimta wato wanda aka wakana shi wakili kenan za a ce ko amma kuma a larabci wakili kuma yana ɗauka wani ma'ana daban amma wannan shi ne kaɗai abin za a iya kiran shi an wakilta shi ya je ya sarrafa dukiyan da ba na shi ba wanda ya wakilta shi din shi ya amince da shi cewa ka je ga atm ɗina, ko ga cek kaza je ka cire kuɗi naira dubu ɗari kaza sannan wannan kuɗin ka je ka siya kayan abinci ka je gari kaza duk ka raba musu kaga wannan wanda aka amince da shi za a iya ba irin wannan aiki ko to sai manzo Allah ya ce in aka samu irin wanda aka ba wannan aiki almuslimu ya kasance musulmi ne da ana iya samu wanda ba musulmi ba a bashi irin wannan wakilci ko kamar misali za ga gwamnati na yin irin haka ko kuma wani shugaba a ma'aikata sai a ce gwamnati ta aiko da wani grand kaza ya raba wa ma'aikata ko wani kuɗi kaza irin dai haka ne to irin haka ne mutane ke ganin banza ya faɗi ko to barka ji abin da annabi ya faɗi annabi yace duk wanda aka bashi irin wannan amincin yana musulmi kuma amintacce ka ji sharadi guda ne dan ana iya samu wanda ba musulmi ba amma amintacce kaga ya faɗi sharadi na sannan yana iya zamowa musulmi kuma amma macuci ne ba amintaccen bane shi ma ya faɗi dole sai ya cika waɗannan sharaɗin an wakilta tashi. yana musulmi kuma amintacce ne mai iya rike amana a cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an samu da sahabbai da dama waɗanda aka ba su irin wannan aminci duba Abu Huraira lokacin da aka tara dukiyar zakan da kai aka ce ya rinka kulawa da shi yace kullun yazo sai ya ga an dibe shi lafiya kuma shi ya san bai ba da makullin stock din da kowa ba an fahimta ko amma da ya zo sai ya ga ba kaza ba kaza me ya faru wata rana sai sai sai kirdaji ya kula ya ga me yake faruwa ne ai ko sai ga ashe wani ne yake zuwa ya zo ya ido shi har ya kama shi almuhim kaga shi yana daga cikin irin waɗanda aka ba wannan wakilci gida har ila yau wani sahabi shi ma ranar sallah babba ko karami annabi sallallahu alaihi wasallam yaje yace ya ɗibi raguna dawakai ko a hawakai yaje ya raba wa mabukata shikenan yaje ta rabawa ya rabawa shi ma fa bai da halin yanka amma da yake an amince da shi kuma shi amintaccen ne kusa wani abu mamaki sai da ya gama rabarwa kaf sannan ya tuna da kanshi <laughs> in ni da kai ne ba ai sai ya ce akai guda talatin gida tukuna <laughs> wallahi sai da ya rabar gaba daya sai zai samu manzo ya manzo na gama rabarwa ni na manta da kai annabi ce ba wani yace wanda ya rage bai cika shekaran da aka ce a yanka ba manzo ya ce kai ka je ka yanka ba a baka ladan layyar kun ga ai ya cancanta a bashi wannan matsayin ko saboda shi ma yayi to manzo Allah da ce duk inda aka samu wannan irin hazinin musulmi kuma amintacce alladhi yunfizu ma umira bihi wanda yake zuwa ya rabar da dukiyar da aka umarce shi yana cika sa aikin da aka bashi fa yu'tihi kamilan kun gani ko zai je ya rabar da dukiyar gaba daya muwaffaran ya cika alƙawarin da aka dauka an ce ya je ya rabar wa mutane buhu 100 na masara to idan ya je buhu 100 zai raba ba zai yi coge ba la hawla wala quwwata illa billah wallahi abinda al'umman mu suke yi kan mu raba ɗaya biyu yana daga cikin abubuwan da suka saka mu a cikin matsaloli da muke ci a wannan hali wannan ma fa ba wai sadaka za a ce a je a bada ba haƙƙin al'umma ne sun yi aiki sun cancanta su ne sai a ce gashi je ka biya su amma wannan haƙƙin kuma sai a kwana da su sai a hana jama'a ina za mu je da al'ummar nan ne kuma muna ikirarin mu ne musulmai wasu ma su ce su ne amintattu a ba su amana akwai sanda aka taba samun wani fa shi liman ne ma aka ba shi dukiyar wato malamai waɗanda suka karantar a ƙarshen wata da zai ba su naira dubu goma sha biyar biyar sai dai tattara su kawai sai raba musu dubu bakwai bakwai su kuma suka ta godiya suna ɗauka ya taimake su ne macuci ne haka ba wannan fa haƙƙinsu ne fa ku duba abin da annabi yake cewa nan ba wai haƙƙi bane a'a sadaka ne aka ce ya ɗiba ya je ya rabar kuma ya je rabar da shi cikakken rabawa kamar yadda aka umarce shi to bari ku ji abin da annabi yake sai annabi yake tayyibatan bihi nafsuhu kuma yana rabarwa yana jin daɗi cewa masha Allah na yi abin da aka sani baya jin mun kufurci a zuciyar shi wa kai wallahi dan dai ba yadda na iya ne gaji shi ne da Allah a'a yana jin daɗi yana ba waɗanda aka ce ya ba maza Allah ya ce fa yadfa'uhu ila allazi umira bihi lahu sai ya je ya raba wannan dukiyar ga wanda aka umarce shi cewa ya je ba annabi ya ce in ya aikata haka ko to shi din nan ahadul mutasaddiqai ne yana da ladan da za a ba wancan mai kuɗin wanda shi ne asalin mai kudin ko ladan da za a bashi shi za a bashi ma dan aikin me yasa zai samu wannan ladan saboda shi je cika wannan aikin alkhairin da aka ce ya yi ne al'amuru bil ma'ruf din mun gane da haka mu zama musulmai amintattu jama'a kada mu zama matuta. idan alhaji wani ya amince da mu ya ba mu dukiya cewa mu je mu yi kaza da shi mu je mu yi din Don in ka rike dukiyar ma gaba ɗaya kake bada wannan baya zamowa dalilin da za ka zama mai arziki kamar yadda nake wani haƙƙin mutane ne ma amma ga wani kuma ya ƙara hana su a cikin haƙƙi kai abin ya kai mana fa wani ba ma wai haƙƙi ne? a'a dukiya ne na marayu sai ba bakeri a kansu kawai kowa zai iya sanin misalin wanda aka mutu aka bar dukiyar marayu a hannun shi da ƙarshe je ya canza takaddun ya ce jika nashi aka ce wani ba ya ce dama mahaifinku abokina ne mun haɗa business ne kuma ji ya gama cin nashi kafin ya mutu kuma a halin ƙarya ne gidi Allah ka tsari wani imani to kun je ji abinda manzan Allah ya faɗi da haka kowa ya rika tunanin abin da zai samu ne a wajen Allah ba abin da ka samu a nan duniya ba a nan duniya da abin da ka samu mai karewa ne ko kai ka kare ka bar abin ko shi abin ya kare ya barka dole za a yi ɗaya ba za ka dawwama da kai da wannan abin ba amma lahira fa Allah ya ce hairun wa shi ne yake wanzuwa shi ne bai karewa da haka mu rinka tunanin abin da za mu samu a wajen Allah fiye da abin da za mu samu kaɗan a nan duniya Allah ka rama mana asiri to kun ji wannan shi ne ainihin wato abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi malam nawa ce wa fi riwayati a wani riwaya Annabi yace alladhi yu'ti ma umira bihi wanda yake bayar da abin da aka umarce shi je ya bada wa zabatu almutasaddiqina amma an samu wasali nau'i biyu wajen wannan kalmar da ya zo a ƙarshen hadisi wasu malamai sun yi wasalin qafun din sun yi mashi fataha gashi yace bi fathil qaf sai ya zama almutasaddiqaini ina fata an gane sai ya zama musanna kenan ko ma'a kasrin nuni ala tasniya sai a yi wa nunin kasara a babin mutane biyu ke wato ɗayan mutane biyu ne da suka yi sadaka shi ne na farkon shi ne mai dukiyar na biyu shi da ya je ba da sadakar wa aksuhu alal jam'i wasu malamai kuma sun yi shi akan jam'i ne domin akwai yiwuwar wasu malamai suna yin jam'i daga biyu a larabci tare da jam'i asali a larabci da uku yake farawa gashi ce. wakilahuma sahihu dukkansu sun ingata zaka iya karantawa ahadul mutasaddiqina kaga jami'i kenan ahadul mutasaddiqaini tasmiya kenan duk zaka iya yin haka a larabci insha Allah Allah madaukakin sarki ya mu dace jama'a wannan shine hadisin da ya zo a karshen babu. kuma a kan shi za mu saurara saboda yanayin lokaci a rakon mu na bidiyo ya riga ya tsaya saboda lalurar caji da ba da shi da haka insha Allah Allah ya kai mu babi na gaba ko kuma darasi na gaba sai mu zo mu shiga babun nasiha babu da zai bayani game da yin nasiha Allah ubangiji ya samu dace Allah ya karba mana ya sanya mu cikin amintattu ya sanya mu cikin masu ainihin wato umarni akan abin da yake biyayyan Allah da kuma ainihin wato kiyaye dokokinsa muna roƙon Allah mu da wakil sarki ya gyara mana al'ummar mu abubuwa da suka yi yawa a cikin mu na laifuka Allah ya gafarta mana Allah ya yafe mana أنا من كتير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله. وبركاته.